الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إكواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin da uku ga watan ramadan wato ramadan ya fara tattare nasa ya nasa yana juyawa zai bar al'umma hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu lissafin nasara ashirin da uku ga watan agusta shekara ta da goma sha 2011 alaran muna nan cikin suratul muminun tafiya ta yi nisa an fara dosan bakin boda to mai Allah madaukin sarki ya ce عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون واتو الله مدوكين سركي yana faɗa mana wata siffa daga cikin siffofinsa shine alimul gaibi shine wanda ya san abin da ke boye wa shahada da abin da ke bayyane shi dan adam iya abin da yake sani shine abin da yake me abin da yake bayyane me a cikin zuciyarka bai sani ba shi yasa sai a yi bakon barawo a bashi masauki a girmama shi a karrama shi da daddare ya tattara kayan masu gida ya cika rigarsa iska to ba sa abin da ke cikin zuciya ba san da ya zo da an sani za a bashi masauki ba za a bashi ba alimul gaibi wa shahada shi Allah inda ya gama da dan adam ya san me a cikin zuciyarka duk yadda zaka langabe kai kamar rairaice wai kai na Allah ne Allah shi ya san me a cikin ranka in kai ba nashi bane ya sani shi ba a yaudare shi Allah ka gafarta mana Allah madaukin sarki ce fata'ala wato ya ɗaukaka amma yi shirya kuna daga waɗanda suke hada shi da shi duk wanda aka hada shi da Allah bai kai ba ƙarya ne yayi kadan kaɗan Allah ya ɗaukaka ya bar shi sai Allah ya ce me a gaba da rama قل رب إما تريني ما يوعدون sai Allah yake koyawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'a da ya kamata rinka yi Allah ya ce qul ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce rabbi ya ubangiji in ma turiyanni ma aduna wayannan kafirai dai kai alƙawarin zaka azabtar da su to tana yi wa ina da rai za a azabtar da su ko bayan na mutu za a azabtar da su ban sani ba to in ma turiyan ne ma wa aduna in har ya Allah za ka nuna min da ido na in ga abin da kake musu alkawari na azaba din nan yayin da za ka turo musu bala'i to yaya fala رب فلا تجعلني dhalimin to addu'a da nake rabbiya ubangiji fala taj'alni karka sanya ni. fil qaumi zalimina cikin mutane azzalumai shi yasa addu'a ce mai kyau Allahumma ahlikiz zalimina zalimin wa akhrijna min bainihim ummatan salimin ya Allah ka halakar da azzalumai da azzalumai wani azzalumi ya murkushe wani azzalumi to yayin da kake halakar da azzalumai da azzalumai wa akhrijna ya Allah mu musulmai ka fitar da mu min bainihim tsakanin su lokacin da ka halakar da su dinnan ummatan salimina mu zama al'umma lahiya kalau bala'in bai shafe mu ba to irin wannan addu'a ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin aka tashi turo bala'i yana da hatsari a hadisi ingantacce hadisin Aisha radiyallahu anha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wato yagzu jeshunil ka'aba akan samu wata runduna ta kafirai su taho da niyyar za su kawo wa ɗakin kaba hari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce hatta idza kanu bi baida min al-ard wato har sai sun zo wani wuri da ake cewa baida asalin kalmar baida shine wuri da yake da tudu to sai sun zo daidai wannan lokaci khusifa bi awwalihim wa akhirihim sai sun zo irin wannan wuri sai Allah ya bada umarni da farkon su da ƙarshen su duka a shafe su gaba daya sai aka ce ya rasu to ai akwai wanda hanya ce ta hada su da shi shi ba cikin harkar zai je ba hanya ce kawai ta hado su idan ayari yana tafiya ya kan samu dan ba ruwan mu sai shiga ciki ko shi hanya ce ta kawo shi to idan aka halakar da su gaba ɗaya to shi wannan dan ba ruwan mu ya za'i da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma ya yawmal qiyamati ala qadri niyyatihim za a shafe su gaba daya daga farko har karshe in ya so in an je can filin kiyama awa da na kwarai da na banza kun ji hatsarin bala'i in Allah ya tashi turo bala'i to wani lokaci bala'in yakan zama fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum kasa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa الخاصة واعلموا أن الله شديد العقاب الله ما تركين سركية وتقو فتنة كجد أولا وتفتنة wace la tusibanna alladhina zalamu minkum kaffa wace ba tana shafa waɗanda suka yi zalunci a cikin ku ne kawai in ta zo ta ummu salih wa talih da na kwarai da na banza duk za a hada a yi bugun yayan kadanya bisa kan mai tsotsai kawai a yi kurun kos in an je lahira can a gane na kwarai da na banza din yau kun ga wannan babban bala'i ne yanzu mu ɗauka aka samu masu tauye mudu a kasuwa sai Allah ya fusata ya ce a hana ruwan sama ruwan saman gonar su kadai zai shafa ko hada gonar sauran jama'a har gonar liman ba za a yi ruwa ba kaga matsalar ta shafi wa ta shafi kowa da kowa to shi yasa aka ce annabi rinka yin addu'a ya Allah in ma zaka nuna mun sanda da zaka halakar da wayannan kafirai to ya Allah ne dai kaka sanya ni a cikin su ni kan a tsallakar da ni na'am wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun Allah madaukin sarki ya ce wa inna lalle mu ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadiruna a bisa mu nuna maka alƙawarin da muke musu na halakar da su dinan ka gani da idanunka Allah ya ce mu masu iko ne kuma ya tabbata Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yaushe a ranar da aka yakin Badar a gabansa a fagen daga aka rinka bin makiya Allah ana sara kawunan su duk wayannan gingima gingiman kafiran da suka hana musulunci sakewa a garin Makka wayanda suke ji wato su ma kamar wasu ƙwarya ƙwaryan alloli ne duka yakin gabar wato yakin badar aka gama da su saura kuma wayanda ba kashe su ba sai ga su a daure sun zama fursunonin yaki ana magana ya za a dauki fansar su kun ga Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa tarihin musulunci bai bai mantawa da yakin badar saboda a yakin badar ana aka karya karfin kafirci karfin musulunci ya tabbata duniya kafirai ta fara shakkan musulunci a wannan lokaci daga nan ne aka fara shi yasa Allah ya kira badar da yawmul furqan ranar da aka rabe tsakanin gaskiya da ƙarya Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba larama idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah نحن أعلم بما يصفون sai Allah yake koya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyawawan halaye kyawawan ɗabi'u sai Allah ya ce masa idfa billati hiya ahsanu sayyi'a in an ma mummunan abu kai sa kyakkyawa ka tunkuɗa mummunan da shi an gane wannan idan mutum ya jefe ka da dutse kai ka jefe shi da dunkulan fura. an samu sassauci ko ba samu sassauci ba kai kada ka rama da dutse wannan ɗabi'a ce mai kyau ina fata an fahimci wannan wanda yan siyasa wannan ɗabi'a tana ba su wahala kwarai da gaske in dai ka kuskura ka taba su kamin a yi zaɓe da sunan ɗan adawa to idan suka samu mulki to sai dai ka shafa wa kanka ruwa ka bi a hankali in ba haka ba yanzu na za su murkushe kanka su ba su yadda da idfa billati hi ahsanu sayya ba haka ne ko ba haka bane special za. to amma ana so a rinka yi ne a rinka tunkure mai kyau mummuna da mai kyau annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku ga wahala da quraishawa suka bashi bayan an zo an yi fatahu makka ya samu nasara a kansu gaba ɗaya sai ga su a tsugugune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duka an tattaro su wayannan da suka yi wa musulmai illa da ta'addanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me kuke tsammani zan aikata da ku yau gaba ɗayansu suka ce alkhairi muke tsammani za ka yi da mu akun karim wabnu akin karim kai dan uwa ne mai daraja dan dan uwa mai daraja kowa ya tsamo tsamo ka anna ala ru'usihim at kowa ka ce akwai tsuntsu bisa kan shi ne an ce kai kuskure mutsa tsuntsun ya tashi annabi ya kalle su ya ce gaskiya kuka faɗa izhabu fa antum mutlaqa maza ku tashi ku tafi kun zama sakakku kun zama yantattu babu komi a kanku irin yadda annabi Yusuf ya faɗa wa ƴan uwansa la tasriba alaikumul yawm to haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa quraishawa a wannan lokaci ku ga wahashi wanda ya kashe Hamza ammun nabi sallallahu alaihi wasallam a yakin uhudu bawa ne ba habashe Hindu bintu Utba ita ta ɗauko hayarsa ya zo da da mashinsa ƙwararre ne wajen jifa da mashi ya ce shi bai taɓa jifa da mashi ya kuskure ba saboda haka ana kai gunsumin yaƙi ta masa alƙawari in ya kashe hamza za a yanta shi yana bawa to an ce bawa za a yanta shi babban magana ce iya burin bawa a duniya a ce a yanta shi ya zama ɗa bai da buri sama da wannan saboda haka ya taho wajen wannan yaƙi da mashin sa hannu ana ta karawa ya ce shi ba ruwansa da kowa hamza kawai yake nema can kuwa sai ga hamza yana tara hagu da dama ya ce sai da na samu wurin da ya dace na tsaya na ganin na tsaya wurin da ya dace na daga mashi na na jijjiga ya ce ina jefawa yake na san an gama sai na juya kawai jifa ɗaya mashin ya dirka kirjin hamza hamza ya fadi wannan wuri ya mutu hindu ya je ya ce mata an gama ta ce mu je in gani ya rakota ta zo har inda gawar take ta ce a rini kabira ta ce ina so in ga hantarsa aka sa wuka aka farka cikin hamza aka ciro hantarsa aka miƙa mata ta rinka tattaunawa tana furzarwa tana cewa yau ranar da za su huce ta zo ita dama saboda hamza ta zo wajen wannan yaƙi saboda kusan duk iyayenta da bafaninta shi ya sare matsiyata a yaƙin badar saboda haka tana da haushinsa kwarai da gaske shi yasa a yaƙin uhudu da ta zo ita ke jagorantar tawagar mata suna ƙarfafawa maza gwiwa tana cewa na hannu badatu tariq namshi alan na marik in nu anik wa in nu farik waka da hindu take a fagen daga kenan tana na hannu tsarik ta ce mu ne 'ya'yan tauraro abinda take so tuna maka iyayenta manya ne masu ɗaukaka a sama sai ta kamanta su da tauraro na hannu tsarik ta ce mu ne 'ya'yan tauraro ta tace namshi alan na marik. mu ne dan isa in muna tahiya ba mu taka kasa sai an shimfida red carpet akan sa muke takawa ta ce ya ku mazaje in tuqbilu idan kuka fuskanci musulmai kuka yi ta kashe su to no'anik in mun koma gida za ku sha runguma wa in tudubiru in kuka ce za su gudu ku juya kuma ta ce to nufarik duk wanda ya juya aurensa ya mutu <laughs> akwai wanda zai daya juya haka ake ta ɗauki ba daɗi a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi kuka kukan da ba za ka yi misalta shi ba kan Hamza saboda Hamza ya taimaki addini Hamza ya taimaki sunna shi yasa ake ce masa zakin ubangiji shi yasa ake masa kirari da sayyidu shuhada duk wani shahidi shine jagoran shahidin a ranar tashin alkiyama saboda yi wa sunna hidima yau gagawarsa an kashe shi an wulakanta gawa an farka cikinta. ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi declare din wahashi wanted dead or alive ko shi ko gawarsa duka a samu wahashi bayan an zo a yi nasara a yi fatahu makka ya rasa inda zai sa shi. sai ga abin da ya kamata ya taho makka ya taho madina sai ya zo madina amma ya shiga bultu yadda ba mai iya gane shi sai da ya bari annabi yana zaune a majalisi sahabbai ana cike ya rarratso mutane ya rarratso ya zo har gaban annabi ya zauna yana zauna gaban annabi sai ya yi kalmar shahada ya ce shaɗu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bayan ya yi kalmar shahada sai cire lullubin da ke kan shi kawai ana duba sai aka ga wahashi ne domin ya san ya kuskura wani ya haɗu da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalle shi yace man an ce kai waye yace ana wahashi ce ne ne wahashi annabi ya sadda kansa ƙasa da ya dauko kansa sai aka ga hawaye suna zuba idanun shi yace ga mun yadda ka kashe Hamza wahashi ya kwashi labarin yadda ya kashe Hamza har ya samu yanci ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya shiru yace al-islamu yajubbu ma qablahu ya ce musulunci yana kankare duk laifin da aka yi kamin duk laifin da kai kamin ka musulunta in ka musulunta an gama da wannan ya ce amma zuciyata ba za ta iya ɗauka na rinka kallon ka ba daga yau ban so in ƙara ganin ka tashi ka tafi amma kana nan musuluncin ka Allah ya karba ni dai ni ban san ganin ka daga nan wahashin ya zo majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zauna ta baya baya zaunawa ta ina saboda da annabi ya ganshi sai ya tuna da mutuwar Hamza amma dai shikenan idfa billati hiya hasanu sayya lokacin da larabawa suka ci andalus da yaki akwai wani abun ban sha'awa da ya faru wani dattijo yana aiki a cikin gonarsa sai wani matashi ya tsallako cikin gonar yana tsallako a cikin gona ya ce baba ka taimake ni mutane ne ke bi na za su kashe ni to akwai irin dan buka ta gona din nan dan daki da ke cikin gona sai ya ce shiga cikin wannan dakin ka buya saurayi ya shiga ya buya bai dade da buya ba sai ga mutane suna ta tsallako gonar kan ai haka gonar ta cika baba baka ga wani matashi ya ta nan ba da tije ce kwarai na gan shi yayi nan sai musu tauriya da yace yayi nan wato ya nuna ta gefen da buka take amma su me za su dauka yayi ta nan ya wuce saboda haka aka yi ta wucewa ana neman yaro ba samu ba me ya faru sai suka ce baba ai danka ya kashe kuma dattijon nan ɗansa kenan kwara ɗaya tallintan duk duniya bai da wani daban da shi wannan matashin ashe shi ya kashe ɗan kame a haka sai ga gawo yaro an zo da ita wanda ya kisan yana ina yana nan cikin buka dattijo ya bashi mafaka to ya za yi aka kawo gawa aka mata wanka aka yi jana'iza dattijo da kansa ya limanci aka yi jana'izar gawar bayan an gama duk mutane suka tafi aka watse sai da tsakar dare sai ya ɗauko doki ya zo da kayan abinci ya sallama matashin ya fito ya kalle shi ya kalle shi ya ce wanda ka kashe ɗin na ɗana ne ya ce baba wallahi ba da gangan bane kuskure aka samu ka ji ce a ah, karka damu ai na yi alkawarin zan taimake ka zan baka kariya ba zan saba ba ya ce ko na baka mutane sun ganka ba za su baka ba ga doki ga kayan abinci na baka dokin kyauta da kayan abincin duka maza ka hau ka kwana da gudu kamin gari ya waye ka tsallaka boda Allah ya sauke ka lafiya idfa billati hiya ahsanu sayya kullum abin da ake bukata ka yi kokari ka rinka maida martani mai kyau to Allah ya rinka daga ka kenan ba ran da zaka fadi ba mai iya karya ka kuma ku rinka lura duk waɗanda suke da haƙuri a ransu suke dan kamanta haƙuri ba su nufin sharri da jama'a ana ma cutar da su suna haƙuri za ku ga Allah yana ɗaukaka su sawa'un a cikin malamai ne a cikin 'yan kasuwa ne a cikin 'yan siyasa ne a ma'aikatan gwamnati ne a koma menene za ku ga masu wannan tunanin sai ka rasa yadda aka sai ka kullum gaba suke ci masu faɗa da su da musu sharri da kafar angulu sai ga suke karyewa suna komawa baya saboda haka wannan ɗabi'a ce mai tsada mai kyau ku rike ta da kyau abu zarar gifari ya tura bawan sai ya je masa kiwon tumaki bawan sai ya dawo ya dai kafar ta akare ya ce kai wannan tinkiyar fa wa ya karya mata kafa bawa ya ce ni na karya ya ce Allah sarki watakila kuskure aka samu ya ce ba kuskure aka samu ba ya ce ya aka ya ce da gangan na kare kafarta yace don me ka karya mata kafa da gangan yace dan baka haushi kai ka je ta tambaya da ansa da Allah wannan ko danka ne zai sha kashi a ranar ko ba zai sha kashi balle bawa da kima sa bata wuce a kai kasuwa a sayar kamar yadda ake sayar da akuya ba Abu Zarul Gifari sai ya sadda kansa kasa yayi shiru da ya dago kansa sai ya kalle shi yace wallahi la agizanna man harasaka ala gaizi yace ni kuma wanda ya zugo ka ka ban haushi shi zan ba haushi yace ba wanda ya zugo ka sai shedan to ni kuma shedan yau sai ya kwana da bakin ciki da kana bawa saboda wannan shigantakar da kai na ma promotion na yanta ka ka zama da daga yau <laughs> Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu damun koyi da wayannan sai Allah madaukin sarki ce na halu a'lamu bima yasifun momo ne mafi ya sani da abin da suke siffanta ka da shi masu ce maka boka masu ce maka matsafi masu ce maka makaryaci masu ce maka mahaukaci Allah ya ce mun fi kowa sanin me suke yi kai dai rike wannan ka'ida duk wanda ya kokarin cutar da kai kai kyautata masa a ci gaba da tafiya haka duk mutumin da ya zage ka kai ka faɗi kalma mai kyau akan shi ya ƙi zuwa inda kake kai ka ziyarce shi ya hana ka kayan shi kai ka bashi ya ma kafar angulu kai ka masa ta kaza kun san ita ta kaza tana da kyau ba ta da matsala ta fasa ta ke. to wallahi wata ran ko a gaban matar sai ya zage ka sai ta ce amma ka baka kyauta ba ba irin wani ake zagi ba ka gama da shi ko baka gama da shi ba ka gama da shi gaba daya saboda haka hakuri ba ragwantaka bane jaruntaka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba gwanin yan ɗan kokowa ne ake cewa jarumi ba wanda duk wanda suka kama kokowa sai ya kare shi jarumi shine man yamliku nafsahu inda al wanda yake iya mallaka kansa yayin fushi yayin da ya kamata a ce ya yunkuro ya fusata yayi yi tabargaza a daidai wannan lokacin sai ga ya mallaki kansa ya yi aiki irin na masu hankali Allah ka ba mu damar siffantuwa da wannan sai Allah ya ce mai gaba gaba rama. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين الله يتي وقل كفدا مسيا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرين كفدا كان ين الدعاء كتي ربي يا أبنجي أعوذ بك من همزات الشياطين ina neman tsari a wajenka daga zunkura da ya kusar shedan wato hamazat wato an samo daga hamzu ko shine ya fice a dan zungure ga haka to akwai irin wannan zungura da shaidan yake yi ka ce ya Allah ina neman tsari a wajenka daga wannan ya kusa ta shaidanu bayan haka ba wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ka rinka yin addu'a kana cewa wa a'udhu bika rabbi ya ubangiji ina neman tsari a wajenka an yahdurun daga shaidanu a ce sun mazo inda nake wato shi shaidan yana da matsala maki ne na dan adam kuma maki wanda bai aje makami kuma maki da baka ganin shi shi yana ganin ka hatsarin sa kenan kuma ya fi ka experience dan tun zamanin annabi adam ake bugawa da shi an buga da shi zamanin annabi nuhu da adawa da samudawa zamanin su fir'auna zil auta duk da shi akai da mutanen annabi ludu da arnan zamanin annabi ibrahim aka zo aka buga da kafiran zamanin annabi isa aka buga da nasu annabi musa har annabi isa har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya yawon duniya ya san america ya san rasha ya san faransa ya san italy da jamus da singapore da miami da las vegas da manchester da chicago shi babu inda bai zagaya ba ka san wannan sai dai Allah ya tsare ka a tsofe ya tsofe ka ya san jiya ya san yau gobe ce Allah ka dai ya sani to ya zaka da shi shi yasa shi shedan sai me sai addu'a kuma shi ba abin da zaka masa ku daidaita ya aje makami shi bai aje makami shi shi da in kaga ya aje makami to akwai wata kuduba da zai aje hannama sai ya ga yayi ta kana wurin to daga ranar sai ce to gaba ta kare daga yau an aje makami وقال الشيطان amru قضي الأمر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي آية. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم نعم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخكم الشيخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل يوا إن Allah madaukin sarki ya ce wa kala shaitanu shaitan sai ya ce yayi bai fada ba nan gaba ne zai fada ko me yasa Allah ya ce shaitan sai ya ce domin tun da Allah ya kaddara abin zai faru akwai mai yana abin faruwa babu mai iya hana dole abin sai ya faru shi yasa Allah ya kawo shi a matsayin past tense ba wai a nuna shi wani abu ne da zai faru nan gaba in the future ba shedan sai ya faɗa yaushe lamma qudiya al'amru lokacin da Allah ya gama hukunta lamari yan wuta sun danna wuta yan aljanna sun danna aljanna Allah ka sa muna cikin wayanda ke aljanna a wannan lokaci lokacin surutu ya yi wa a jahannama kowa na cewa ai sharrin shedan ne aishi ya jawo mana to shedan sai ya fusata ya ce wannan shigantaka shi ta ishe shi haka ya za ta surutu akan shi saboda haka yana so a general assembly a tara masa yan wuta gaba ɗaya zai adiresin nasu to a lokacin ne zai wannan bayani in an tara yan wuta sai kalle su ya ce ya ku taron yan wuta inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi lalle Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya cewa in kun bi shi zai kai ku aljanna in kun saba ya kai ku wuta kuma Allah sarkin cika alƙawari ya cika wa'inda suka bi shi yanzu haka suna can aljanna suna fantamawa ku da kuka saba kuma ga ku a jahannama alƙawarin Allah ya tabbata ya ce wa wa'atukum ni kuma nazo na sake muku sabon alƙawari ce kai ba matsala daga duniya sai Abuja ya ce to dama kuma ni ƙwararre ne wajen saba alƙawari al'ada ta ke ne ce fa kuma hina saba muku alƙawarin ce ba matsala ga matsala ta tabbata sai ce to ku saurara ku ci wa ma kana li alaikum min sultanin ba wata fawa ko karfi ne amfani da shi akan ku ba illa an da'autukum na kwala kira ne kawai nace ina masu son tafiya wutar jahannama fastajabtum li sai kuka ce ga ku to sai muka rankaya illa an da'autukum fastajabtum li kin yace to haka lamarin yake fala talumuni kada ku zarge ni walumu anfusakum ku zargi kawunanku yace ma ana bi kum. ni dai bazan iya fidda ku daga wutan nan ba wa ma antum bi musrikiya kuma ba za ku iya fidda ni daga wannan wutar ba to a hakura a zauna lafiya mana <laughs> an taɓa zama lafiya a wuta yace to inni kafartu bima ashraktumuni min qablu lalle ni na kafirce da wannan hada ne da kuka yi da Allah a duniya na kafirce ban yadda ba yanzu nima na yi tawayi Allah ya ce inna zalimina lahum azabun Ali, lalle azalumai a gare su akwai azaba mai radadi Allah ka gafarta mana wato malamai suka ce shedan yana da hatsari wato wajen batar da yan adam wajen batar da yan adam wato akwai hanyoyi da shedan yake bi malamai suka ce yana bin hanyoyi guda biyar yana bin hanyoyi guda nawa hanyoyi guda biyar hanya ta farko shine zinul ma'afi wato yi wa sabo kwalliya duk abin da sabo ne sai an masa kyale-kyale an gyara shi haka ne ko ba haka bane mace in fasika ce sai kaga ta yi kyale-kyale an ƙara kyalkyale ta idan gidan giya ne sai kaga an masa kyale-kyale da kwalliya da wasu gulab-gulab wasu na kamawa wasu na mutuwa ana abubuwa da 'yan shuke-shuke abin kamar da gaske kuma hanyar jahannama ce idan gidan karuwai ne sai kaga an sa kwaya-kwaye kala-kala da bulu da ja da kore saboda haka ko baka ce wulik tana tsakanin jan gulob da bulu da kore sai ta koma ash ka gagara gadewa saboda haka min ka an karanta dauki hankalinka ka fada cikin hauka shine ma'anar rabbi bima ga waita ni la uzayyina na lahum fil ardi qala rabbi bima أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين shedan da kansa yace rabbi ya ubangiji bi ma gawaita ni saboda halakar da ni idan da kai la uzayyinanna fil zan ci gaba da kawata musu duk abin da baka so ya zama shine kwas kwas shi yasa ko mazinaci mai neman matan tsiya da wuya kaga kazami za ka ganshi kullun kwas kwas ai polish ai guga ai sati a shafa mai a yi sumul sumul fasiki ne kuma yana faruwa ko bai faruwa saboda duk abin da za a yi sabon Allah da shi sai an kyalkyale shi yasa da wuya ka samu manemin mata bai dan kamanta tsafta duk tsada turare zai so ya feffesa amma dai menene yasa yake feffesa ba saboda matar shi ba saboda ya dauke wata karuwa banza a waje hankali duk hanyar da zai halakar da kai abun sai ya gyara maka shi ya ce yana da kyau shi yasa za a ga malami ya bi duk sifofin Allah ya kore ya ruguza Qur'ani gaba daya an an ce me yasa sai ce muna tsarkake ubangiji ne saboda kar a kamanta shi da mutum duk sharin dan ne na kawata wa mutum banna duk wani abu sai an canja masa salo sai a gyara abun ka ga abun kaman yana da kyau kuma mai kyau ne ba mai kyau bane ina fata an fahimci wannan idan kana kallon talabijin yan fashon fare da yawanci karuwai ne amma yanzu a gan su a kyalkyale ko ina wurin a kyalkyale su din a kyalkyale in wata yar rama za a samu da yan wasan kwaikwayo za a yi wata 'yan shegantaka kamfanin su ya nemo aron galiloli da atamfofi masu tsada a samu wani kantame mai gida shi ba bai ma san mai gidan ba amma a ce to tsaya daga nan gudun sai a haska ko a samu wani katon hotel sai an samu wata rushe-shiyar mota tana walƙiya sai a ce to tsaya daga wurin kai za ka samu sunansa watakila wani suna ne ma ba mai daɗi sosai ba ko wani muji ko wani abu sai a zaɓi wata suna mai daɗi a ce shamsuddin <laughs> duk ba haka ake yi ba kuma sai an nemi ina yake da 'yan fulawa fulawa sai a ce to ke dan tsiya daga nan dan rera waka sai ana dauka ga 'yan fulawa fulawa ita ma wato duk sanda za a yi shegantaka shi dan yace ya san yadda zai sai an kyalkyaulin an gyara shi yadda zai dauki ido to hanya ta farko da shi dan yake bi ya halakar da suwa ya halakar da al'umma kenan an gane wannan hanya ta biyu da shedan yake bi shine tasmiyatul abin nan ma'asi bi asma'in muhabbiba wato duk wani abu da sako ne sai a canja masa suna sai a sa mai suna mai daɗi suna da yake iya zama abun soyuwa a zukatan mutane wannan duka yana daga aikin mai yana daga aikin shedan karuwa sai ka ji an ce sata ko bai faruwa eh wani zero sai ka ji an ce jarumi tafiya tsirara sai a ce yanci fitsara da iskanci sai a ce wayewa ta kaddun kenan giya sai a canja mata suna ba za a kira ta giya ba sai a ce ko wani sita ko wani stout ko rock ko whisky sai an canja sunan ba za a yadda a ce giya ba ba za a faɗa ba ba haka ake yi ba duk abin da banna ne sai a canja masa mai suna zina sai a kira ta da love sai a ce wai soyayya sai ka ce ai suna soyayya ne da wani zina suke yi ba bai faruwa yanzu ban kaji ta ce ai wannan ai saurayi ai mun dade muna soyayya da shi to zina yake in ba sa'a ba amma kun ga sai aka samu wani suna mai daɗi idan ta ce mun daɗe muna zina za ka kalle ta ko ba za ka kalle ta ba to amma in ta ce soyayya to wannan duk shiga ta kashe dan ne duk abin da Allah bai so sai an sa masa suna mai daɗi da wannan ne yasa za ku ga dan kwallo ya fi mahaddacin Qur'ani daraja duk aiki shi ne mawaki ya fi mai karanta sai sahihul bukari daraja saboda me shedan zai rinka canjawa abubuwa suna komi sai a canja masa sai a sa masa suna suna mai daɗi duk sanda kaji an ce ko wayewa ko ci gaba duk sanda kaji an faɗi wata kalma mai daɗi to in Allah ya dafa satar da ubangiji ne a harkar Allah ka gafarta mana abu na uku shine wato tasmiyatu ta'at bi asma'in munaffira duk abin da bin Allah ne sai shedan ya canja masa suna sai a maida mashi da suna mumuna idan ka zo mai cikakken bin Allah sai a ce maka religious extremist ko kuma baka yi zaba ma a ce maka terrorist saboda kana bin Allah eh ko fanatic duk da wasu sunaye na shegantaka sai a kirkiro sai a jona lullubi sai a ce masa gidadanci da ƙauyenci duk aikin waye aikin shedan ne masu da'awa sai a ce musu ƙauyawa duk aikin waye ko ba yanzu ya fara ba a annabi nuhu kafirai ba cewa su ba saka ba inna la naraka fi balalin mubin qala ya qaumi laysa bi balala qala ya qaumi laysa bi balalatin ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين النبي هود شي واوا تكتي متى قال يا قوم ليس بي سفاهة قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين to yadda kuka ga aka rinka kiran annabawa ana sanya musu munanan sunaye to haka za a rinka sawa munanan sunaye ina fata an fahimci wannan to wannan shari ne na shedan duk abin da Allah ke so sai an munana shi sai an bata shi sai an nuna kauyanci ne sai an nuna gidadanci ne saboda matasa da duk wayanda kashin bayan al'umma ne ya zama sun kaurace masa sun guje mashi shi yasa zan kaga dan boko yana kusantar addini Allah ne ya so shi da rahama in kaga dan siyasa yana matsowa kusa da addini Allah ne ya zabe shi Allah ne ya so shi da rahama in kaga matashi yana son addini Allah ne ya so shi da rahama saboda duk dalilan da za su kore irin wayannan da kusa da addini sun gama tabbata cikin al'umma amma duka sharrin waye duka sharrin shedan ne hanya ta hudu da shedan yake bi shine a tadarruj fil iblal idan zai halakar da kai ba lokaci dai zai halakar da kai ba a hankali a hankali zai rinka halakar da kai har ya tsunduma ka a bani isra'ila ko malami mai kokarin ibada shi ko gari baya shiga kullum yana masallacin sai yana ibada masallacin bene ne shi a sama yake wasu matasa guda uku za su tafi neman kuɗi akwai kanwarsu suka rasa ina za su kai ta amana aka ce to akai wa malam suka kai suka ce ga kanwarsu suna so lura musu da ita yace la la la la subhanallah subhanallah suka rinka matsawa aka rama kallado inda zamu kai ta muna tsoro tarbiyyar ta lalace abinda muke so ka taimaka mana aiki ne na addini shirin ya zagayo shi to aiki ne na addini to wa kake so ya lura da idan kai ba za ka lura da ita ba wani jahili kake so a kai wai lalata ta shirin sai ya convince din sai ya to shikenan ya yadda amma gida da ke kallon masallacin nasa nan ma gidan a sama mata daki a nan gidan a nan za ta rinka zaunawa abinci kuma zai sa a rinka kawo mata saboda tsabar tsoron Allah bai da ya hada fuska da yarinyar ba kuma da kansa yake daukan abinci ya je kai mata kofar ɗaki ya aje ya dawo ita kuma ta fito ta ɗauka da in ya kawo abincin kofar ɗakinsa wajen masallaci ne zan aje sai ta fito sai ta zo ta ɗauka sai ta tsallaka hanya ta koma ɗakinta shaidan ya zo ce to kai kana aikin lada kuma kana wasa da aikin lada ya za a ce sai ta tsallako idan wajen tsallakowa wani ya ganta kamin baka ya rinjaye ta ya faɗa mata wasu kalmomi da zai jirkita mata tunani ta lalace fa ai amana da aka baka kai wasa da ita ka rinka dauka kai mata kofar daki ba sai ka shiga ba sai ta zo ta rinka dauka sai ce eh wannan daidai ne daga nan sai ya dauko sai ya je ya aje kofar daki ita kuma sai ta leko sai ta dauka sai ta koma ciki shedan ya sake da ya ce wai matan nan kan ba yar waka bace musulma dan me ba ku gaisawa wannan irin musulunci ne wannan sai ya ce eh to wannan yana da kyau idan ya kai mata abinci in ya dawo kamin ya shiga sai tsaya in ta fito za ta ɗauka ya ce ina yi ne ta ce lafiya kalau sai ta koma ci <laughs> sun fara gaisa ku shedan sai sake dawa ya ce to wai da wani dalili kake bari sai ta fito waje ta ɗauka mutane suna ganinta. ta bayan amana aka ka shiga mata da abincin a daki mana in ya so in kai sallama ai za ta kimtsa ta san kana tafi daga nan in ya zo sai ya yi sallama sai ta aje kansa kasa kasa haka sai ya fito haka shaidan ya rinka rudarsa har sai da ya kai matsayin da in ya kai abincin zai zauna su rinka fira duka wannan da kishin addini da sunan tsara amana yake ya saba wa Allah bai taba zuwa zuciyar shi ba in sun zauna suna fira sai shedan ya zagayo ya ce amma yarinyar nan tana da zakin murya baka ji murya ta ba dan kalli kumatunta kalli wushiryarta kalli laɓan bakinta kalli idanunta kalli kalli kalli karshe kame a ankara akar makallahu ya dirka mata ciki sharriwa bayan nan shaidan sai sake zuwa mashi ya ce to ka yi mata ciki gashi ta haihu yanzu wayannan suka dawo suka samu wannan labari ya ka kunyata idan mutuncin malami ya zube tuwa kuma zai ci gaba da yi wa mutane wa'azi ai duk da za a kai kan a kare mutuncin ka saboda wa'azin da kake karya kare a ci gaba da shirye da al'umma <laughs> ka ji na ko na shida ya za a yi ce yaron nan a kashe shi in an zo an samu bata da ciki ai magana ta mutu kawai malam ya zo ya dauke yaron ya kashe yaron ya je masa kabar ya binne sai shi ne ya sake zagaya ce to ya ka kashe maciji baka tsara kan ba ka kashe mata da wallahi sai ta tona ma asiri in ka kare matsalan nan yi kurun kusa a rufe ta gaba ɗaya ta kare ka kare da ita in ba haka bai zu labarin da zai fito shine kayi zina kayi cikin shege ka kashe da tana bacci malam ya shigo yanka ta ya je mata kabari sai dai ce to yanzu ne matsala ta kare yana nan sai yan suka zo ina kanwan mu ya abin nan abin nan ta tara su ba fa nan mun mata jana'iza ga inda kabarin ta yake suka yi ta kuka bayan sun koma suna bacci su ko sai shedan ya zo musu a bacci yace kai malamin na ƙarya yake kashe ta bayan ya mata ciki ku je ku tona wurin za ku ga gawa ta kabarinta da kabarin dan duka a wuri ɗaya binne su da safe wannan ya tashi ya ce kai na wani mafarki da ya dame ni sai ɗan ya ce ni ma haka ɗayan ya ce kai ni ma haka wani mafarki kai sai suka ji sun yi mafarki da ɗaya babban ya ce kai wannan sharrin shedan ne kan mu ma sake bari wannan tunani ya zo mana na tsaki ya faɗi haka ƙaramin ya ce wallahi ni ban yi da shirin shaidan bane sai na je na tona na gani ƙarshe suka je suka tona sai ga wakin gaba daya ainihin take aka ce malam ya ci amana labari ya iso fada aka kamo shi aka masa dukan tsaya sai shaidan ya sake zagayowa ya ce to ka gani shaidan dama ne na jefa ka cikin wannan matsala amma in ka amince zan iya tsayar kal da kai hanya ɗaya za ka bi shine ka ɗan mun sujada kenan sai in tsallakar da kai ya ce ya zan yi maka jira yana daure yace a ko ɗan kanka ka da in kai da niyya ya ƙare ai sai dan yi haka sai shi dan ya tunzire da rashi to kaga zama zama ne na kai ka inda nake so yanzu gaba daya ran da shedan ya fara zuwa da ce masa yayi zina za su yi bala'i a ranar ko ba za su yi bala'i ba to duk sanda shedan zai halakar da kai da kadan kadan zai rinka bi ba gaggawa yake ba saboda yana da bala'in experience da kaɗan da sai ce ma kaɗan yi wannan in kaɗan yi sai ce to kaɗan ƙara gaba ko wani ne ya ɗauko ka ya saka a cikin shagonsa da dukiya a ciki da sunan amana ran da shaidan ya fara zuwa ba zai ce ma ka saci miliyan ɗaya ba sai ce ayan an dan aike ka canjin ya dan saura ka dan rike ai bai wuce 300 ba menene a cikin wannan dukiyar da ka rike 300 sai ka fara boye canjin mai gida 300 in an tafi an tafi sai shirin ya ce dala ka dan dauki 20 yau menene wannan shago da akwai kaya na miliyan kaza da haka da haka da haka wata sai kai ka kasa ce miliyan biyar idan kai ma'aikacin gwamnati ne da haka da haka zai rinka hilar kai tura kai tura kai tura ka gaba kamin ka ankara sai mai da kai shirgegen barawa ofis baka sani ba kai da kanka in ka dawo ka waiwaye baya ka tuna yadda da kake sai kai mamakin ya aka yanzu har ka zama halin da kake cike yanzu wannan shine at-tadarruj fil idlal idan shedan zai halakar da kai ba rana da yake zuwa ba da kaɗan da kaɗan. zai dan nuna maka ai wannan abun bai da matsala ka dan aikata shi to dama al masiyatu tajurru ma'siyatan badaha shi sabo kaman sarka ne an san yadda sarka take wannan zo da makala da wannan ko in ka jawo wannan sai wannan ya biyo sai wannan ya biyo to haka sabo yake idan ka ga wannan ai bai da matsala ka rena shi ka aikata to a sanadiyarsa sai wani sabon ya biyo baya in ka aikata sai wani ya biyo baya karshe haka zama tantagaryar fasiki ba tare da ka sani ba akwai da dama wanda suka zama mazinata rana ɗaya ne shi ɗan ya rinjaye su su raka wani wurin daga rakiya sai zama shi ake rakawa Allah ka gafarta mana to wannan yana daga cikin me yana daga cikin bala'i na shedan hanyoyin da yake bi idan yana so ya halakar da al'umma ba rana ɗaya ne shedan yake zuwa ya ainihin halakar da al'umma ba hanya ta biyar shedan in zai zo maka sai ya duba mai kafi so ta nan zai zo maka shedan sai ya tsaya ya kiwon rayuwarka ya ga mai kafi so in ma ta kashe duk duniya ba wacce kake so kamar da sai biyo ta wajen ta sai halakar da kai idan kuɗi kafi so sai ya biyo ta wajen su sai ya halakar da kai duk abin da shi kafi so a cikin ranka to in ɗanka kafi so to ta hanyar ɗan zai halakar da kai in kai a duniya ba abin da yake so kamar mota sai nuna maka wata mota ta jarrabu a ranka ka ce to ya zan in samu kuɗi ya ce zaka yi magana ya zaka ka samu kuɗi kana akawunta kana magana waya zaka ka samu kuɗi dan lissafi zaka dan batar da bakin zaran ka kwashe kuɗin ka je ka shiga irin motar da kake so ya gama da kai duk ta inda kake so abin da kake so to sanan zai shigo ya halakar da kai sai ya tsaya ya kiwace hankalinka a cikin natsuwa shi yasa yake da hatsari kwarai da gaske Allah ka gafarta mana akwai maratibul wato ainihin maratib na yadda shedan yake halakar da al'umma maratibul igwa matakai da shedan yake halakar da al'umma da su shedan yazo zai halakar da kai abinda zai fara yunkuri na farko shine ka zama kafiri ko mushriki kai kafirci ko kai mai ko kai mushrikanci duk hanyar da zai biya makala maka kafirci sai ya makala maka duk hanyar da zai ya ga hada Allah da wani abun bauta ba ka sani ba ko ka sani sai ya jefa ka ciki saboda ya san wannan da shi ake batawa da Allah da kayi wannan kun yi baran-baran da ubangiji ba ko maganar shiryawa an gane wannan idan ya zo ya buga ya buga kai kafirci kaki ya buga kai shirka kaki to sai ya dan sassauto sai ya ce to kai bid'a me yasa zai ce ka kai bid'a saboda al bid'atu ahabbu ila shaytani min al ma'siya shaytan ya fi so ka zama dan bid'a fiye da ka zama mai sabo ina fata an gane wannan ka zama dan bid'a shaytan ya fi farin ciki akan ka zama mazinaci ko ka zama dan luwadi ko ka zama dan giya shi yasa babu hatsari kamar malamin bid'a ya tarbiyance ka ɗaya daga cikin magabata yana da ɗana ce masa yahaya yake ce masa ya kai ya haya. in ganka a gidan giya da kokon giya a hannunka ya fi mun sauki akan na ganka a gaban malamin bid'a saboda idan ya jefa maka shubuha ta bid'a a zuciyarka ya gama da kake na har abada kana rusa addini ka zama cikakken dan wuta kuma kai kana ganin kan hanya annabi kake wanda yazo yana so ya taimake ka ya cece ka ya tsamo ka ya dawo da kai kan sunna kuma sai ka fara fada da shi kace ce yana so ya raba ka da hanyar annabi Muhammadu shi yasa shedan yakan sake kafa sosai yaga kana bid'a sannan matsalar bid'a ta biyu ita ce director protocol ta shirka ina fata an gane wannan yanzu idan gwamna daga nan zai kai ziyara mubi shi zai fara zuwa ko protocol za a fara turawa su je su gyara wuri ko a tabbatar da shirye-shirye da tsare-tsare da komai an yi to haka idan shirka tana so ta sauka a gari shirka in za ta zo yola ba ita za ta fara zuwa ba bidi'a za ta fara turowa ita ce director protocol ta ce ki je ki dubi yanayi ki daidaita komai ya daidaita saboda haka da bid'a ta zo ta gyara muku sirri kun zama cikakkun yan bid'a kuka kurba kuka kwankwada kuka bambara ko cika cika ciki to sai bid'a ta buga shirka waya ta ce komai ya kan kama kina iya isuwa a halin yanzu kun gane hadarin bid'a shi za ku ga ba mu sassauci akan ta wallahi jama'a ku yi hakuri da mu matsalan da muke yi wallahi kauna ce ta kawo haka bukatar mu mu da ku mu tsira gaban Allah ranar tashin alkiyama shi yasa za ga wata ran muna daukan zafi kamar duniya za ta tashi da mu ya za mu yan uwa bayin Allah da ke son addini suna son Allah suna son hanyar Allah ya za mu jawo su a tafi tare da su saboda ba su gane hatsarin da suka fada ciki idan shaidan ya buga ya buga ya buga kai bidiya ta gagara to sai ya sassauto sai ya ce to zama fasiki sai jefa ka cikin mafiya shine mataki na uku ya dan mai da kai ko dan wani mazinaci ga mutum ustaz ustaz kwallon shege kwallon shege haka dai ka gagara gane kai <laughs> yana faruwa ko ba faruwa yana faruwa to in shaidan ya buga da kai ka zama dan bid'a ne gagara to sai ya dawo nan sai ka ganka ga ka kamar assalamu alaikum lafiya amma kuma da kai yake bata yayin mutane a anguwa ba sani ba wanda duk sharin shedan sai ya samu wani sabo sai ya dora ka kai kuma ka ji baka iya bari ka saba da shi idan ya buga ya buga ta nan kai sabo ka ka cije aka buga aka buga ya gagara to sai ya sassauto ya ce to yan ƙananan ƙananan zunubai kan ya ba matsala an gane yan ƙananan ƙanana saboda haka in wata yarinya za su dan wuce sai ka dan kalle mata kuma in an yi magana ka ce to ai yanan ka tsaya su kananan zunubai bala'i ne annabi ya ce misalin kananan zunubai kamar mutane da suka sauka a wuri sai wannan ya je ɗauko ɗan itace ɗaya wannan ya ɗauko ɗaya to suna da yawa kamin a haka itacen ya taru sai suka kunna wuta wuta sai ta ci daji gaba ɗaya haka kananan zunubai suke kana rena su da kaɗan kaɗan za su rinka taruwa ƙarshe sai su kai ka jahannama baka sani ba wannan shine mataki na hudu da shedan zai bi ina fata an gane wannan idan ya buga da kai a wannan matakin ya gagara kaki to sai ya dawo maka ta bangaren halal ya ce to irin halal ɗinka yalwata ta mana ka ɗan ƙara faɗaɗa ta kawai sai a ganka da bunjimin mai riga kana share titin anguwa da ita asalin yadin haramun ne ba haramun ba ne amma yanzu ka faɗaɗa halal ɗin har ta wuce ka'ida kuma ka sake koma cikin hatsari <laughs> kai shi dan matsala ne idan ya buga ya buga dan ma ka toshe kofa ka kiyarda to sai ya dawo bangare na shida shine mataki na ƙarshe abubuwa guda biyu duka suna da lada amma ɗaya ya fi ɗaya lada sai ya sa kai mai ladar ƙarami ya hana kai mai ladar babba maimakon ka taso ka ta wajen tafsiri sai ka ce ai za a sa a rediyo in na jima ya wadatar sai ka kwanta ka ɗauko rediyo ka buɗe ka ji ka samu lada ko baka samu lada ba amma lada ka ta kai da ka taso ka zo wurin ana kirga takun ka saboda majalisin ilimi zaka je duk taku dai a rubuta ma lada a share ma zunubi a ɗauka masa ka daraja mala'iku su shimfida fikafikan su kana takawa kan fikafikan mala'iku ka zo ka zauna wuri a da masallaci dakin Allah mala'iku su kewaye suna maka addu'a Allah ya ambace ka cikin mala'il a'la bayan lada abin da ka saurara za a hada shi da kaji a rediyo kaga uwa ne guda biyu duka suna da lada amma wannan lada ya karama wannan sa fa mai yawa to sai ya murkushe ka sai kai mai ya karaman lada ya dai ciri ba a kanka shi yasa shedan shi ya saka ka gaba bai ja baya sai ya ga ya samu gashi da hakuri tsiya ka murkushe ya sake dawowa ka sallame shi ya sake dawowa kuma shi ba kunya ne da shi ba har kwana abinci annabi ya taba zura hannu zai sa a ciki saboda tsabar rashin kunya annabi zai ci abinci da wani annabi ya yi bismillah shi dai bai yi bismillah ba shedan sai ya hado hannunsa da hannun wancan zai sa hannu a kwana abincin annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hube rike hannun mutum ya ce ya rasulullah ka rike hannuna ce ba hannunka na rike ba hannun ka shedan ya gwama shi da hannunsa na rike baka yi bismillah ba mutumin ya yi bismillah shedan ya wube janye hannunsa ya ce to yanzu mu ci abinci saboda haka bai da kunya in matarka ka zo zaka sadu da ita zai zo ya shi shirya kai ka shirya shi ma ya shirya abin da yake jira ji ka yi bismillah ka ambaci sunan Allah ko baka yi ba da kai bismillah ka ambaci sunan Allah sai ce ban da rabo anan sai sai inda dare mashi kai ka zo kai a rude kake cike da shawa bagam bagam sai ka fada to da shi za a saka da shi za a yi jima'i shi yasa za ga an haifo yaro ka ga yaro rabi mutum rabi shida karata inda aka samu matsala to da shida aka jima'i yanzu yara da dama yara da dama da za a shirya babban taro a ce shedan ne babban bako bai samu daman zuwa ba to yaron in ya zo shedan ya zama ably represented wallahi akwai su da dama a halin su shi yasa aiki ne jajawur a gaban mu akan tarbiyyar matasan mu mutane sai turo mana yaya ake yi ba a ambatan Allah ba a koran shedan Allah ka gafarta mana to ta wace hanya shedan ke shigo wa dan adam malamai suka ce shedan yana shigo wa dan adam ta hanyoyi goma sha takwas waɗannan su ake cewa madakilu shaidan idan baka so shaidan ya shigo maka sai ka kulla wannan kofofin guda 18 gaba ɗayan su kofa ɗaya ka kuskura ka bari a sai ya shigo ta nan ya maka iya shege ya lalata ka kofa ɗaya an ka bari to wani duka kofofin guda 18 ɗin abu da suke kofa ta farko aljahalu jahilci ita ce babban kofa da shaidan ya fi so ya biyo maka taure idan shaidan ya same ka jahili balle ma jahilin ya zama jahilun murakkab allazi la yadari wa la yadari annahu la yadari allazi la yadari wa la yadari annahu la yadari bai sani ba kuma bai san bai sani ba da ya san ya gane bai sani ba da zai je tambaya ko ba zai je tambaya ba to bai ma gane bai sani ba balle ya je tambaya to da an same ka wannan an gama da kai aljahiluna mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahyau al ilmu yarfa'u baital la imada lahu wal jahlu yahdimu baital izzi wal karami da shedan ya same ka jahili baka san addini ba to ya gama da kai in dan boko ne to ya san yadda zai da kai in sarauta kake da ita ya sani balle kai rashin sa'a ga jahilcin ga talauci ga kauyanci to duk bala'i sun haɗu a kanka jahilci shi yasa duk annabawa da aka yi ta wahala da su akan me aka yi ta wahala da su duk wanda suka yi ta wahala da su shine jahilci shi yasa duk annabin da ya zo idan mutanen sun yi bargaza sai ya ce abin da ya kawo ka shine ko mutane ne jahilai saboda haka duk yadda zaka yi ka kore wa kanka jahilci na addini kai daga ciki akwai halartar majalisai na ilimi irin wayannan majalisai na ilimi kar ka yi da masallacin anguwar ku da liman ya wayo ya dauko bulugul marami za a karanta yana a'udhu billahi mina shaitanir rajim kana tsallakawa to kai ne shaitanir rajim ka dinka tambayar malamai kuma malaman ka samu malaman sunna su kadai za su iya gaya maka gaskiya malamin bidiya zai kalli bakin ka ne ga ta ina ya karkata duk ta inda ya karkata sai ce to dama ta nan Allah ya ce a tofar da yawo shi matsalar take amma malamin sunna zai gaya maka gaskiya tsakaninsa da ubangijinsa to wannan kofar duk yadda za ku yi ku kulle ta ku tabbatar ku kulle ta jahilci matsala ne aljahalu aibun wa sahibuhu mu'ibun wa laysa lahu nasibu duk yadda za ka yi ka kura kuma in kana da digiri talatin amma baka san addini ba a tabaran musulunci sunan ka jahili ko sai sai ka samu wani barista sai kalli alarama Rama ce it's illiterate bai faruwa Rama ko da ya sai qur'ani izo 60 wani sai kalle shi ya ce wai illiterate shi shine learned gentleman saboda ya san common law ya san doctrine of equity ya san status of general application saboda haka shi kuma watakila da zaka bashi qur'ani bai san kan qur'anin ba balle kafafun shi sai rike qur'anin upside down yayi adalci da cewa Allah rama illiterate bai adalci sai zama tafsirin alhaji irin radul azhan din nan ko san biyu ne izo talatin na sama daban juzi biyu ne dan nan na kasa shi ana fama da izo talatin na sama shi ya dauko na kasa ana suratu hudu shi ya bude suratu zukurubi aka zo aka samu kuskure na dabi aka yi gyara shi ma ya karbi aran biro ya gyara tabaransa ya samu wani wuri ya soki an gane kofa ta farko da shi ne yake shigowa kofa ta biyu shine algarabu ta fushi inda kana saurin fusata to shi ya samu yadda yake so sai da ya ga dama zai da kai dan wata ran a ta hanyar fushin zai saka kai ridda ma gaba daya kaji bala'i kenan fushi matsala ne idan mutum ya fusata jininsa yakan tafasa wanda zuciya ke harbawa saboda haka sai ya tiriri tururin shi yake tashi sai ya toshe kwakwalwa sai ya toshe hanyoyin ji da hanyoyi gari idan mutum ya fusata wani lokaci za ga ko gani bai wannan tiririn ne ya toshe hanyar gani saboda yayi ne ya fasada shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man katama gaizan wa huwa qadirun ala ayyu nafizahu duk wanda ya hade fushi alhali yana da ikon zartar da fushin mutum ya bata maka rai kana iya sa yadda aka aka kaga dama da shi amma ka hade fushin duk da kana iya daukar mataki annabi ce in kiyama ta tsaya za a sa 'yan matan aljanna su yi jerin gwano su yi fareti ka zaɓe wuce kake zuwa ciki saboda ka haɗe me ka haɗe fushi idan ka fusata akwai matakai da ake so ka ɗauka da ka fusata abin da ake so na farko ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim annabi ya ga wasu guda biyu suna rigima ɗayan idan sai yayi ja wata jijiya ta tattaso masa a fuska annabi ya ce na san kalmar da mutumin nan da zai faɗe ta fushin da yake fama da shi zai rabu da shi sabai suka ce wace kalma ce ya rasulullah annabi ya ce ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim an gane wannan da ka fusata abu na farko da zaka yi ka ce me a'udhu billahi minash shaitanir rajim abu na biyu eh abu na uku bayan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan tsaye kake ka zauna idan kana tsaye kai kaga ka zauna na'am na uku in a zaune kake in wurin akwai da zaka yi kishin gida wa kishin gida wanda ya kishin gida za a yi naushe naushe da shi ko ka gane ka sa kanka wani linzami ba yanzu ka tare kanka in a tsaye kake zauna in a zaune kake in akwai wurin kishin gida wa kishin gida mun samu nawa abu na hudu kai shiru ka daina magana duk sanda ka fusata in ka ci gaba da magana sai ka yi banna dan lokacin bakinka baya da me baya da control saboda haka da ka koma ta kata ta baka haushi ka fusata to yi shiru kar kai magana har sai ka huce ka dawo hankalin ka lokacin zaka san abin da zaka faɗa idan ba haka ba sai ka faɗi kalmar da daga baya za ta zo ta dame ka kuma ka riga ka makara magana zaren bunu ne in ta fito ba ta komawa saboda haka kai me kai shiru mun samu nawa na biyar in akwai ruwa kai alwala kai me saboda shedan da ya zugo kashi da wuta aka yi shi ruwa yana kashe wuta ko bai kashe wuta yana kashe wuta idan kai alwala zaka samu sanyi a cikin zuciyarka bakin cikin da kake fama da shi zai kara sauki ina fata an gada wannan idan ka ji har kayi alwalar bakin cikin bai kare ba sai ka wuce mataki na shida tashi kai nafila raka'a biyu lokacin ya halatta ai nafila in Allah ya daka min kai raka'a biyu zaka samu sauki mun samu nawa na bakwai in akwai madubi a kusa da ko ka kalli fuskarka <laughs> idan aka baka haushi ka fusata to in akwai madubi a kusa dauko madubi ka kalli fuskar ka gaya take wallahi kai da kanka zaka ga ya kamata kai hakuri dan abin bai karbe ka ba ko mutum ya fusata kyau yake ya mutum yake ya fusata muni yake kun gane wannan kofar tana da hatsari ku kulle ta in ba haka ba shedan ta nan zai shigo kofa ta uku da shedan yake shigo wa dan adam shine hubbu duniya san duniya san me san duniya akwai wanda shi tunaninsa duka ya kare a duniya in dai kai da duniya ta auri zuciyarka to ba wanda shedan ke halakarwa da sauki kaman ka ina fata an gane wannan dan shedan in kana son duniya to in ya fara binka bai dawowa kaman ka rike nama ne kare ya ganka ko ka kore shi zai dawo ko ba zai dawo ba haka in dai akwai son duniya ya kama zuciyarka to in zaka yi auzu billahi minash shaitani jin sau miliyan to zai dawo saboda kana tafi da abin da yake so ka riko nama kare dole ya bi ka baka da zabi an gane wannan menene ke ƙara rage wa mutum son duniya tuna mutuwa hazimul lazzat yana rage maka son duniya abu sufyan bayan ya musulunta kabarin sai sa aka tona mashi a gidan shi ya dinka likkafanin shi in ya ji son duniya zai zo masa a zuciya sai ya wankan gawa wa kansa wa kansa wanka sai ya ɗauko likkafaninsa sai ya saka sai ya shiga cikin kabarin shi sai ya kwanta sai tuna cewa fa wata rana nan za a kawo shi a dora itace shi na an gama wallahi nan take sai ji duniya ta fita shi gaba ɗayanta wannan yana daga abin da ke yi mutum check and balance a wajen son duniya abu na biyu kullum ka kalli na ƙasa da kai kar ka kalli na sama da kai in kana gidan haya akwai wanda gidan hayan ma ya gagare shi haka ne ko ba haka bane sai ka gode wa Allah in kana tafiya da kafa akwai wanda kafan ma bai da ita in kana da mashin akwai wanda keke yake da shi in kana da mota mutum nawa kake wucewa kan hanya kai kuma sai complain kake wai kai mota ba irin wannan kake so ba ko wace tafi da ita kake so kuma ka wuce sama da mutum hamsin akan hanya za su je masallacin juma'a da kaba ka yi tunani ba ka yi tunani ba wannan kofa ce babba da shi yake shigo dan adam mun samu kofa nawa uku kofa ta hudu shine dulul amal dogon buri dogon buri law kana limni adama wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan law kana lahu wadiyan labtaga salisa da dan adam za a samu rafi na zinari a ce nashi ne sai yayi buri ina ma rafin nan guda biyu ne ko ba haka ba da za a samu rafi guda biyu na zinari sai ya bori ina ma a ce akwai na uku ba abin da ke cika bakin ɗan adam sai ƙasar kabari in kaga burin ɗan adam ya yanke to ƙasar kabari ta cika bakin shi shi yasa in kana da riga biyu sai ka je ina ma sun kai uku in ka ƙara ta uku sai ka ji kana sha'awan ta hudu in kana tafiya da kafa in kaga mai keke ka ci ya ka ce ina ma Allah ya bani keke yana baka sai ka ji ba keken kake so ba yanzu mashin kake so da ka samu mashin ne sai ka ce wata yasa talent kana yin yasa talent sai shi ya ce a wannan ta yi kaɗan karina tu da ka yi ta sai ce karina i e. kana yi sai ya ce henafi kana yi ya ce eod kana yi ya ce continue duk abin da ka samu sai ya nuna ma wani matakka dukkanta in ka fito waje sai ya nuna maka wata ya ce ina maka haɗu da wannan ba haka bane ka samu ƙwararren architecture a gama zane a gina maka gida wata ran da ka je gidan wani abokin ka sai ka ji gidan naka bai yi ba in kana kansila ka ce ina ma ka zama ciyaman da ka zama ciyaman sai ka ce ina ma ka zama dan majalisa Abuja daga nan sai ka ce ina ma sanata daga nan sai ka ce ya kamata a ce ni ne mai gidan daga nan sai ka ce tazarce daga nan sai ka ce bila daga nan sai ka ce tazarce daga nan sai ka ce tadawwama wannan shi ake cewa mai tulul amal shi ake cewa mai tulul amal dogon buri ya ku bayin Allah dogon buri kofa ce babba wacce shedan ke shigowa ciki kofa ta biyar alhirsu kwadai <laughs> ita ba wata kofa ce da ran shedan yake shigowa inda ka zama makwadaici kullum kana kallon abin da ke hannun mutane shedan ya gama da kai ya kai ka wuta abu ne mai sauki shine alhirsu mun samu kofa nawa biyar to kofa ta shida albukul rowa kun sai idan zaka je wata ƙasa dole kana da bukatan passport da me visa to in kana son tafiya aljanna ko jahannama ma haka ne sai kana da passport da visa fasfo ɗin tafiya aljanna imani bizar taimakon addini da dukiya shine biza idan wuta kake so ka tafi kuma baka da matsala kowace kake so ko jahannama ko hudama ko sakara ko laza ko fasfot kafirci bizar kuma ruwa shi yasa wanda Allah ya ce za a kai wuta kowace wuta ce sai an hada Allah zama ko don misali wali kuma zafi. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله allazi jama'a mala. wanda ya tara kuri wa addada ya kirga kayansa ya kulle <laughs> ya hasabu anna malahu akalada gane yake kaman kudin ne za su dawwamar da shi in ya kare suka kare mutuwa zai to tunda yayi ruwa ya samu biza tafiya wuta ba matsala Allah ya ce kalla la yumbazanna fil hudama Allah ya ce za mu jefa shi mu kuma a hudama wa ma adraka mal hudama me yasa da kai abin da ake ce hudama Allah ya ce narul lahil muqada wata wuta ce ta Allah da ake hurawa ita hudama an kira ta da hudama saboda tana karya kasusuwan dan adam ne tana me karya kasusuwan dan adam aka saka a ciki kamar an saka injin nika haka za ta yi rugu rugu da kasusuwanka yadda ka san an yi sussuka amma sussuka haka take hudama kenan to Allah rama wani shi ba hudu ma yake son shiga ba laza yake son zuwa kalla innaha kalla innaha laba yaya take nazza'atan lishawa wace shiga tad'u man adbara wa tawalla ne ne shi wa jama'a fa'awa Allah rama ya kai shi Allah rama ya kai shi Allah ma ya dangana da shi Allah ce inna halaza lalle ita ce laza wata wuta ce ta bala'i ita matsalar wutar laza ba ta kona mutum da fata wai ba za ka ji zafi sosai ba ita janna ma kawai take konawa shi yasa ta lishawa wato takan taye fata dan adam gaba daya amma da fatar goshi take farawa ta taye fatar kai ta salube fatar ka gaba daya sai ka zama jajawur kamin garwashin wutan ya rinka kona jannama ta da umar adbara wata walla tana kiran wanda aka masa wa'azi ya juya baya ki aiki da wa'azi wa jama'a ya tara kuɗi fawa ya kulla kayan sa yake taimakon addini yayi ruwa saboda haka ya samu biza bai da matsala sai tafiya kai wannan ita ce kofa ta nawa shida kofa ta bakwai alkibiru girman kai girman kai rawanin tsiya wani mawaƙin hausa ce shi yake hana hanyar arziki girman kai alkibiru annabi ya ce laye da kulul jannata man kana fi qalbihi misqala zarratin min alkibiri idan akwai gwargwadon kwayar zarra na girman kai tattare da kai baka shiga aljanna in ji annabi girman kai me yake cewa girman kai karka ga wani yana kwalliya yana stati ka ce girman kan tsiyane da shi ko yana shiga mota mai kyau ce ka gan shi na sai faɗi rai da girman ba shi yake cewa girman kai ba menene girman kai annabi ya ce badarul haƙi wa gamdun nas wannan definition daga ofishin annabi abin da ake ce girman kai badarul haƙi a gaya ma gaskiya ka san gaskiya aka gaya maka kuma kaki siffa farko kenan ta girman kai in dai aka zo ana faɗa ma gaskiya ka jiran ka ya ɓaci to girman kai ne ya same ka fara fari ka shiga bala'i ya kamata da an gaya ma gaskiya ka ji kana son me ka ji kana son gaskiya a zuciyarka da an zo ana ba ka san gaskiya ce kawai ka ka ya bace ya ce wannan yanzu yana gaya ma wannan magana to girman kai kenan wa gamdun nas da wulakanta mutane duk mai girman kai bai daukan kowa cikakken mutum ko ba ka suke ba shi yasa kuma ba wanda mutane suka rena kamar mai girman kai yana ganin mutane jaki suna ganin shi karmami kun gane wannan kofa ce da shedan yake shigo mun samu kofa nawa kofa bakwai kofa ta takwas wato shine hubbul mada son yabo in dai ka zama kullun so kake a yaba ka to shirin ya gama da kai ya samu kofa ta ita kadai zai iya shigo ya gama da kai kar ka zama kai kullun abin da kake so a yaba ka kullun a ce baka makka a ce ka iya ko a aiki a ofis duk harkar da kake daga sanda ka ji a ranka kai kullum abin da kake so a ce baka maka to ka gama bugawa shedan ya ma fitsari aka fitsarin da antol da Ditol da septol duk bai iya wanke shi ko ma rike yi gifari Wataƙila Allah ya ji tausayin ka ka gyara mun samu kofa nawa takwas ta tara riyawo riya shi ne yin aiki ba dan Allah ba shi mai yin aiki ba dan Allah ba da shi za a fara hura wutar jahannama ranar tashin alkiyama fir'auna a can zai same ka sai ka riga shi zuwa hamana a can zai same ka bukutu nasar abu lahabi inda kana riya annabi ya faɗi mutane uku da za a fara hura wutar jahannama da su dukkan su masu riya ne akwai hatsari ko ba hatsari akwai hatsari mu tuba mu koma zuwa ga Allah riya kofa ta goma da shaidan ke shigo dan adam shine al'ujubu jiji da kai akwai masu wannan ko babu su kowa yi sai ya gyara ya ce bai yi ba matsalar dan jiji da kai kenan duk yadda aka yi abin dai ba shi ba sai ya ce akwai gyara kuma duk wanda kuka yi ba sai ya kushe shi kuma har a malamai akwai da kun yaba wani malami ce eh to yana da kokari kan sai dai bai san hadisi ba in a yan siyasa ne haka ne duk wanda kuka yi ba an kun wasa wani ai kwararre ne wajen fulanin ne a za a ci zabe sai kun gama kaɗa ya girgiza kai yace look akwai abin da ba gane ba akwai abin da ake cewa success management akwai abin da ake cewa failure management to shi ya iya success management amma bai san failure management ba shi dole kawai ba wanda ya iya sai shi ujubu kenan da shedan ya same ka da wannan sifa to shike ne kai ka jahannama abu ne mai sauki mun samu nawa na sha daya alhalau hadama <laughs> akwai yan handa ba zai shigo shi kawai dan baba ke ne cinye du shi yasa karko da ku bashi kace ku raba kai da wani ba zai iya ba <laughs> da shedan ya same ka da hadama ya gama da kai ka zama haluwa kenan ka shiga balayi mun samu goma nawa ta sha biyu aljaza'u raki duk abin da ya same ka kowa sai ya ji ko dan kansa ke ciwo to shi kenan da an fara magana ce ka aije ban yi bacci ba na wash kai da Allah na so ka zama jarumi mai dauriya wani ya zo na iri wannan complaint ne sai na mu da kira shi yace kaga wannan idan nawa yace yace sama da shekara ɗaya bana gani da shi ina neman magani cikin natsuwa ko mata ta ban taba bata labari ko ba da so ka zama mai laki yan matsalar da bata taka kana ta karya ba mata ka kawai za ta yi ka zo ka miƙe cikin masallaci ka ce ayi gidauniya an kiya maka gidauniya akwai wanda shi haka yake shi kuka ne kullum gashi da rufin asiri daidai gurgudu amma da ka taba shi abinda zaka jira ki shi kawai kullum cikin matsala yake da matsala zaka mutu don baka nema wa kanka sauki wajen Allah ba mun samu nawa goma sha biyu na sha uku shi shine ittiba'ul hawa bin san rai <laughs> shi ma wani get ne da shedan ke shigo dan adam da an same ka da ittiba'ul hawa kai mai son zuciya ne to kuma shedan ya gama da kai yayi me ya gama da kai domin baka shiga aljanna da san zuciya fa amma man kafa maqama rabbihi wa nahannasa fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahannafs 'anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa inda ka ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinka sannan ka hana ranka daga san zuciya to kai dan aljanna ne ji Allah Allah ka gafarta mana mun samu sha nawa sha uku na sha hudu shine su uzzanni mummunan zato da ka zama mai mummunan zato kun san akwai wani shi ba abin da za a yi wai shi ya kalli alkhairi da an ce kaza ka sace a ah, kurin kabin hankali ai sai ya samu wani tarko ya dana shi bai yadda ba idan wani bajinta ya taimaki a kai ku rabu da shi da Allah ba dan Allah yayi ba wannan ne zai yi na ah, ai shi bai ji da kowa ba wani bala'in ma har Allah zai fara yi wa munan zato wallahi na taba jin wani da bakin da kunne na na fada yana cewa shi kuri bai da ma Allah ke ba da su ba aka ce me yasa yake da matsawa Allah lamba da roƙo da shi ke ba da su ko dan ya huta da ni da ya bani wannan yayi wa Allah nan zato ko bai wa Allah nan zato ba mun samu kofa nawa sha hudu kofa ta goma sha biyar shine ita karul muslim rena musulmi redawa reda musulmi kai nizar da kake gane babba da shi mai daraja mutum shine zama yana da kuɗi in bai da kuɗi wai dan musulmi ne yana kan sunna amma bai da kokobo shi banza ne a wajenka akwai irin su cikin mutane ko babu kima ka kawai kana da kuɗi shi yasa in yi maka wata karɓa ta wulakanci haka daga ba ta ka kai ka san wane ne kuwa yace a ce ai kwamishinan kuɗi ne na jihar Taraba sai ce eh, ai ban sani ba shi ne na karɓe shi i am very sorry I didn't recognize you. <laughs> shi kima ka kawai ka zama wani abu wai dan kai musulmi ne kana kan qur'ani da hadisi shi wannan ba kima bace ba miza bace da ka zama wannan kofa ce da shedan ke shigo da adam sai ya halakar da kai mun samu nawa sha biyar na sha shida ihtiqarul zunub rena zunubi duk wani zunubi ga dan karami ne wannan ba zai kai kauta ba da haka da haka sai su taru sai ka koma jahannama mun samu nawa na goma sha bakwai shine al'amnu min makarilla kana sabawa Allah ga kuɗi suna shigowa kana sabawa Allah ga ya kaci zaɓe kana sabawa Allah ga promotion kana samu a ofis? ka gagara gano Allah ne ke maka tadarruji don ka tafi jihar nama? to ka shiga bala'i nan ma kofa ce da shi dan ke halakar da kai duk sanda kana sabawa Allah ka samu ci gaba to zauna daki kai ta kuka alama ce Allah a jahannama ba aji ɗaya yake so ya kai ka ba aji bakwai yake so ya saka idan kana da sauran rabo wajen Allah in ka sabawa Allah jarabawa Allah zai ka da ita ka shiga matsala kaga kana sabawa Allah kana samun kuɗi ka buɗe zina fafa ba ji ba gani kasuwa ba ta tsayawa ga ka cikakken fasiki an yi zaɓe ka ci zaɓe kana fantamawa ga ka cikakken fasiki kana samun promotion a office baka samun matsala ga ka cikakken fasiki mutane na ganin girman ka ba su gano ba alama ce ta ka shiga uku ka shiga bala'i sai dai Allah ya fidda kai wannan shi ake cewa al'amnu min makarilla. ko ba nawa ta sha takwas shine al-ya'su min rauhillah ɗaya da tsammani daga rahamar Allah ka ji wani bala'i kuma ka ɗaya da tsammani daga me daga rahamar Allah idan ka shiga wani hali na matsala ko na damuwa kawai kaga Allah ya watsar da kai ba yadda Allah zai sake tattaro ka ko ya taimake ka ina downfall of a man is not the end of his life ba haka lamarin yake ba duk sanda ka fada cikin wata jaraba kar ka dabe tsammani daga rahamar Allah tsaya ka gyara imanin ka ka yadda Allah yana nan zai kawo agaji kar ka yi ka da tsammani ko laifi kake yi sabon Allah kar ka ɗauka ba ka iya tuba Allah ba zai yafe maka ba zai iya fi maka tuba ka gyara ba a saranda kun gane ko ba gane ba malamai suka ce waɗannan su ne ƙofofi goma sha takwas da shaɗan ke shigo ɗan adam ba ka tsira sai ka kulle waɗannan ƙofofin sha takwas gaba su ɗaya ka bari a buɗe shaidan sai ya shigo ta ciki ya halaka ka ya ingiza ka jahannama walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita Allah zai musu sai wa idan la'atainahum min ladunna أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مثل ختامه مثل وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون na ga mai tambaya ya ɗebo tambayoyi kuma na fahimci mun cika lokacin mu sai dai mai majin da tambayoyi na gobe da yadda Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah